السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sala bayan ka yan wana musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna dauke da azumi na 20 a cikin jerin azumin ramadana na wannan shekara ta 1443 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kuma darasin mu zai fara daga aya ta 52 aya ta hamsin da biyu cikin suratun rumi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين نعم wato Allah ta'ala idan muka duba a cikin wannan sura ta Rum ya zubo mana dalilai da yawa di yadda ka yi ƙoƙari ba za ka iya jiyar da kurma magana ba di yadda ka ɗaga muryarka kurma ba zai ji ba la tusmi'ul mauta Allah ta'ala sai ce ba za ka iya jiyar da wanda yake ya mutu an binne shi a kabari kuma ka zo ka yi magana ya ji ba zai yiwu ba wala tusmi'u summa du'a kuma ba za ka iya ji yadda kurma magana ba kiran da kai kurma ba zai ji ba sannan kuma gashi kurma kuma gashi walla mudbiran idza wallau mudbirina kurame ne ba wanda yake jin magana kwata-kwata ba bai baye ba kurame sai kai kiransu a lokacin da kake kiran su din ma ba wai gaba daga gaba kuke ba su sun juya baya wallau mudbirina sun juya sun juyo maka bayan su kuma kurame ne ba bai baye ba kai ta fara musu kira wato duk wannan hujjojin da Allah ta'ala ya kawo yana son ya gaya manzo Allah abin da ya sa mutanen da ake gaya wannan hujjoji sun ki su canja daga yadda suke sun ki su yi imani sun ki su yadda goyi bayan cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne ba su da bambanci da matattu wanda ke sun mutu ba su da bambanci da kurame waɗanda kuma sun juya baya ba sa kallon mai masu magana ba sa kallon mai kiransu ai kama an annaka lasta fi gudratika an tusmi'ul amwat kamar yadda ka sani a cikin ikon da Allah ya baka na ɗan adam matsayinka na ɗan adam ba za ka iya jiyar da matattu magana ba fi ajidasiha alhali matattun suna cikin kabarbaransu a binne wala an tubliga kalamaka summa allazina la yasma'una kuma ba za ka iya jiyar da maganarka ba ga kunnan asumma waɗanda suke kurame allazina la yasma'una wanda kuma ba sa jin magana wa hum ma zalika na anka tare da wannan kuma sun juya maka baya ba sa kallon ka in kurma yana kallon kana iya masa ishara ya zo to kamar yadda ka san wannan ba zai yi ba kazalika la taqdiru ala hidayati al-umyan ila al-haqq haka nan kamar yadda wancan ba zai yi ba ka ji yadda matacce ko ka ji yadda kurman da ya juya ya yi tafiyarsa kamar yadda ba za ka iya je da su magana ba Allah ta'ala ce ba za ka iya shiryar da wanda ya makance wa gaskiya ba wa raddihim an ba za ka iya dawo da su daga rakiyar batan da suka bi suka tafi ba ya riga ya gamsu da ɓata, ya gamsu da ɓarna. mutum ne yana yin abin da yake yi yana samun kuɗi yana samun mukami yana samun girma ka zo ka ce masa ya bari bai saurare ka ba eh, abinda za ka gaya masa abinda Allah zai baka ya lullunka wannan da kake samu sai ta ah, ga dahir wannan shi ne dahir a wajensa bal zalika ilallah kai ne ba za ka iya ba ni ma ba zan iya ba an ce manzan Allah ma ba zai iya ba amma Allah zai iya ko ba zai iya ba Allah zai iya jiyar da wanda ya mutu Allah zai iya jiyar da kurma fa innahu bi qudratihi yusmi'u al-amwat Allah yana da kudurar da zai iya jiyar da matattu aswatul ahya wato ainihin wato muryoyin waɗanda ke raye idza sha in ya ga dama wa hadi man sha Allah in ya ga dama ya shirye da wanda ya ga dama kai mamakin ya akaiwa ne karɓi musulunci yaya akaiwa ne ya daina bid'a yaya akaiwa ne ya daina maguzanci ya daina kiristanci in in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimuna manzo Allah aka gaya masa da kai mai wa'azi da kai mai sauraro waɗanda za ku iya jiyar da su magana su ji kuma su amfana da ita man ominu bi ayatina wanda dama ya riga ya imani da ayoyinmu Fahim muslimuna kuma sun miƙa wuya suna masu miƙa wuya ai khadi'una mustajibuna muti'una sun riga sun yi sun kankan da kai sun amsa kuma sun yarda za su yi biyayya fa ulaika humul ladina yastami'una al haqa wa yattabi'unahu waɗannan sune wanda za su ji gaskiya kuma su bita. duk wanda kaga ya bi gaskiya ka gaya masa gaskiya ya bi wato Allah ya riga ya kaddara cewar wannan mutumin zai karbi gaskiya ba wai zakin ka bakin ka bane ba wai iya buga misalan ka bane duk ba wannan bane ka iya magana ka komai sai kai ta gaya ma wani wallahi shi ba zai ji ba wa hadha halul mu'minin wannan ita ce dabi'ar mumini da ji gaskiya ke zama tun da farko Allah ta'ala ce lil muttaqina shi alkur'ani shari'a ne amma ga masu jin tsoron Allah wancan misali kuma da Allah ta'ala ya bayar na farko cewa innaka la tusmi'ul mauta wala wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina misali ne na kafare wanda sun yanke shawara ba su karɓi gaskiya ba ba su da bambanci da matattu ba su da bambanci da kulaman da suka juya ba sa kallon mai musu magana Allah ta'ala ce kamar yadda ya faɗa wani gurin inna ma ya su yasma'un waɗanda suke iya amsa maka su ne wanda suka ji magana da ka faɗa wanda bai ji ba zai amsa wal wanda ya riga ya mutu ya ba su humulla Allah ne kawai zai yi tashin su sun mai ilahi kuma ga Allah za a koma gaba daya na'am to kafin malai karanta mana aya kun ga a wannan ayar tana buƙatar mu danyi wa kanmu ƙarin bayani dan mu fahimce ta su anan Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta ba ka iya jiyar da matattu amma sai ga shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan an binne arnan da aka kashe a badar su abu jahil su umayya su otobatu shari duka bayan an kashe su an binne su an zuba su a wata rijiya an mai da an rufe bayan kwana uku manzan Allah sai zai tsaya akan akan rijiyar yana ainihin gaya musu cewa kun sami abinda muka gaya muku kun same shi tabbas haka yake labarin da muka baku idan ba ku bi Allah ba zai muku azaba za ku shiga wuta yanzu kun tabbatar da labarin sai sai na umar ya taso ya ce ya rasulullahi ya za ka tsaya kana gaya kana magana da mutanen da sun riga sun zama mushe ya za ya suje ka sun mutu sai manzan Allah ya ce na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa wannan abin da nake faɗa sun fi ka jinsa kai da kake alaye yanda suke ji na kai baka ji na to kuma ga aya ta ce innaka la tusmi'ul mauta ba za ka iya jiyar da waɗanda suke sirga sun mutu ba umar ya ce ma tu khadibu min qawmin qad jayyafu mutane sun zama jifa manzo Allah ya ce wallazi nafsu bi yadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba walakin la yujibu sai dai ba su ba su da iko amsawa sai ummul mu'minin Aisha tace abinda manzo Allah yake nufi innahum al'ana la ya'lamuna anna ma kuntu aqulu lahum huwa al-haqq abinda manzo Allah yake nufi ba wai suna ji bane amma yana nufin abinda nake faɗa musu kafin su mutu su ba Allah don kar su ga wuta in ba su ba za a kona su yanzu sun tabbata wannan abin nake ga musu shine gaskiya amma ji ba sa ji in ji ummul mu'minin Aisha kun ga an samu bambancin fahimta tsakanin ainihin wato maganar ummul mu'minin Aisha da kuma fahimtar sayyidina Umar Allah ya kara musu yadda baki ɗaya. to ko kai ne idan ka zo ka ga hadisi da ya tabbatar da manzon Allah ya tsaya akan wannan rijiya da aka zuba da ake kira kalibu wadda aka zuba ainihin su waɗannan arna aka zuba su a ciki kuma ka zo ka ga abinda Allah ya ce ba yanda za a yi ka ji yadda matacce to za ka ci to ya aka yi haka Allah ya ce ba kai ba yanda za a yi kuma yana magana da manzan Allah ne innaka la tusmi'ul mauta lalle kai manzo sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya ji yadda matacce ba wala tusmi'u summa du'a kuma ba za ka iya jiyar da kurma wanda ya juya ya tafi magana da kake yi ba ba zai ji kiranka ba to kuma ga manzon Allah ya tsaya yana magana da wanda suke sun mutu kuma arna Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce da waɗannan mutane hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan Abin da ubangijin ku ya muku alkawari za ku samu kun same shi gaskiya sun makala innahum al'ana yasma'una ma aqul sai manzon Allah ya ce wallahi yanzu suna jin da nake faɗa suna ji muka yi Allah ce innaka la tusmi'ul mauta sai ambaci wannan magana wanda ke ruwayar kenan sai ambata wa ummul mu'minin Aisha wannan magana fa kala sai ce, inna ma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'a baka ji sosai ba abinda manzon Allah ya faɗa inna ma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama innahum la ya'lamuna al-ana lalle yanzu kam a yanzu sun san cewa annama kuntu aqulu lahum haqqun abinda na kasance ina ga ya musu kafin su mutu tabbas gaskiya ne qala sa'ili wa aisha lam tahzu to ita ummu min aisha da take ba da wannan labari ba ta halarci gurin da manzon Allah ya maganan nan ita suna gida a madina su kuma su umar suna gurin manzan Allah yake maganan nan su sun je wa gairu amin man habara a hafazu da lafiyi waninta wato wanda ba aisha ba wanda yana gurin ya halarci gurin ya fi haddace maganar lafazin da manzon Allah ya amfani da shi wa kad qalu lahu kuma sun ce da shi ya rasulullahi ya manzon Allah atukhadibu qauman kad jayyafu ka dinga magana da mutanen da sun riga sun zama mushe ba sa je fa qala ma antum bi asma mimma aqulu minhu ai ko da kuke ji na wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba to kenan, mu maɗauke magana da Umar na Aisha ta faɗa kamar yadda malamai anan suke munakasha tsakaninsu? su suka ce a ɗauki magana da Umar na Aisha ta faɗa abinda Umar na Aisha ta faɗa shi ne, ba ta jin abinda manzon Allah yake faɗa sai dai yanzu sun tabbatar da gaskiyar magana da ya gaya musu kafin su mutu sun yi ilimi yanzu yanzu kan sun ilimantu to shine malamai suke cewa idza jaza an yakunu fi tilkal hali alimina inda za su iya ilmantuwa a wannan halin da ake magana yanzu suna nan sun ilmantu inda za su iya zama sun ilmantu jaza an yakunu sami'ina to zai yi a ce suna ji inda za ka iya koyon ilimi a kabari kuma jin magana ne zai gagare ka yanzu ai ya tabbata hadisai da yawa na manzan Allah ko mala'ika zai zo mala'iku guda biyu su a tada wannan mamaci su yi magana da shi a yi masa tambayoyi yana jin tambayoyinsu ko baya ji kuma zai ba da amsa amma kai da za ka so wane ya kabarin tun da wannan tambayar ana yi ne da zaran an gawa kuna juyawa za ku tafi su kuma sai a tada su za ba mu tambaya nan take ba sai kuma da kabarin ba kuma za mu zo mu ga hadisin da manzo Allah yake cewa idan aka je aka binne mutum a kabarinsa ko da ku je ku binne shi din kuna juyowa za ku tafi manzo Allah ya ce wallahi yanzu suna jin karan takalman ku kafin takalman ku suna ji yanzu haka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imma bi azani ru'usihim ko dai suna jin wannan magana da ake faɗa da kunnuwansu wanda suke jikin kawunansu kunnuwa waɗannan idan kunna inna ruha tu'abu ila jasadi bisa maganar malamai cewa idan mutum ya mutu ana mayar masa da ransa gangar jikinsa bayan an binne shi a gabari aw ila ba'dihi inda al-mas'ala ko kuma wato ana mayar masa da wata bangare a lokacin da za a tambaye su sai a dawo da ransu a yi tambayoyi don samu dama su ba da amsa wa huwa qaulul jumhur jumhur ahli sunna wannan shine magana da ahli sunna suke akanta ana dawo da mamaci ransa don ya amsa tambayoyi ana dawo masa da ransa don ya amsa sallamar da aka yi masa wa in ma bi azanin kalbi aw ruhi ko kuma kunnan zuciya alama zahabi man Kulu bi wajen su'ali ila ruhi ta ransu ne ake tambaya ba su ba ba tare da an maida ransu a cikin daga cikin su ba ummul mu'minin Aisha da ta ainihin kaba hujja da wannan aya da muke karantawa wa ma anta bi musmi'in man fil quburi kai baka zama wanda zaka iya jiyar da wanda yake cikin kabarin sa ba wanda ya riga shi kabari ba za ka iya je da shi ba da kuma wannan ayar afa anta tuzmi'u summa aw ta'dil umya kai ne za ka iya jiyar da kurma ko kuma ka ainihin shiryar da wanda yake makaho inna allaha huwa alladhi yahdi wa yuwaffiq wa yudkhilu al-mau'iza ila al-qulubi wato wa'azi wanda za a karba a yi aiki ta kabari an gane ko idan mutum ya mutu an binne shi yanzu ga makabarta nan a gabanmu shari'a ta ba mu umarni in mun zo za mu wuce ta gaban makabartan nan mu ce assalamu alaikum ahalud diyari minal mu'minina والمسلمين رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين منا أنتم سلفنا ونحن بالأثر وإنا إن شاء الله بكم لاهقون shine abin da aka ce mu faɗa in za mu wuce ta gaban makabarta in mun dawo ma mu faɗi wannan to kace assalamu alaikum kana yi musallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abdullahi dan Abba zai hadisi ya ce mamin ahadin babu wani ɗaya daga cikin mutane ya murru bi kabari akhihil muslim da zai shuɗe ta gaban kabarin ɗan uwansa musulmi kana ya arifuhu fi duniya wanda wannan musulmi na cikin kabari ya san ka lokacin da yake duniya kai ma ka san shi fayusallimu alaihi kuma ya masa sallama a lokacin da zai wuce ta gaban ƙabarinsa. illa raddallahu alaihi ruhu ba ce Allah ya dawo da wannan mataccen ruhinsa hatta ya rudda alaihi salam har ya mai maka da sallama da kai masa za ka wuce ka ce assalamu alaikum ya wane sai Allah ya dawo masa da ransa ya ce wa alaikum assalam kai ba za ka ji sa ba amma shi ya ji taka manzo Allah ne ya faɗi wannan eh saboda haka ne ibn abdulbari shi ya rawaito wannan hadisin kuma ya tabbatar da ingancin hadisin daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce ba wani wanda zai wuce ta kabarin wani ta gaban kabarin wani mutum dan uwansa musulmi wanda ya san ka ka san shi kafin ka mutu ka wuce ka ce assalamu alayka ya wani to sai Allah ya dawo da wannan wanan da ka ambata kai masallama sai Allah ya dawo masa da ransa ya mayar maka da sallama sannan a saki zare ran wa tabbata annahu sallallahu alaihi kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama, annal mayyita kowane mamaci duk wani mamaci yasma'u qara'an alil mushayyi'in lahu yana jin karan takalman wanda suka raka shi zuwa sa yana ji idan sarrafu anu idan sun jiyo za su dawo gida bayan an binne shi wa kar shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gashi manzon Allah ya shar'anta mana ya shar'anta li ummati ga ummarsa idza sallamu ala ahli quburi idan sun yi sallama ga ma abuta ga bari an yi sallimu ala alaihim salam man yukhadibunahu fa yaqulu almuslim assalamu alaikum dara qaumin mu'minina assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa hadha khitabun liman yasma' wannan magana ce irin wanda ka yadda yana jin ka ne za ka yi ba ka ce masu assalamu alaikum wannan magana ka yi ta ga wanda kake tsammanin yana ji ko manzan Allah ce ya ji wannan sallama ka ya ji in ba da haka bakwa to ai sai zama na kaman kana wannan wannan wannan wannan bangon wannan eh, abin da amudin kana masallama ko kana motar nan sallama ko kana wannan kwamfutar sallama sai ka yadda yana ji sannan kai masallama an gane ko ya ce wasalafu mujma'una ala hada ala hada salaf din mu magabata na ƙwarai sun yi ittifaki akan wannan magana mamaci yana jin sallama idan an yi masa wa qad tawatarat al-atharu anhum bi anna al-mayyita ya'rifu bi ziyarati al lahu mamaci idan kai kai raye ka ziyarce shi ya san ka ziyarce shi waya sabshiru kuma yana albishir وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده ba wani mutum da zai zo ya zai kabarin dan uwansa har ya dan zauna a gurin illa sta'anasa bi sai ya ɗaya bai kewa da kai warar da alaihi hatta ya kuma kuma ya mayan maka da sallama har zuwa lokacin da zaka tashi a takaice hadisai da dama sun zo suna nuna muhimmancin ziyarar kabari kuma in an je a yi musallama ba wai da aka hana da aka hana a kabari ba ziyara aka hana ba ba a ce ka je gindin kabarin mahaifinka ko gindin kabarin mahaifiyarka ko gindin kabarin malaminka ko gindin kabarin wani babba da kake mutuntawa ba a hana ka ka je gurin kabarinsa kai masa addu'a ba in ka dama ka yi addu'ar ga makabartar gaba ɗaya ka musu addu'a ka wuce kuma ya halatta ka shiga cikin kabartar ka je gindin kabarin wanda ka fi son ka yi masa addu'a ka je ka tsaya ka masa addu'a abin da aka hana ka ce bari in je in yi sallah a gindin kabarin wane saboda matsayinsa a gurin Allah sallah za ta fi lada idan an yi ta a wannan gurin To wannan kayi shirka kai haram na biyu abinda aka hana ka je kana roƙon wannan mai kabarin ko ka je kana cin ciyawar da ta bullo daga wannan kabarin saboda kana garin ciyawa ce da ta bullo daga jikin dan aljanna ko daga kabarin dan aljanna ko daga kabarin waliyin Allah ko daga kabarin kaza waliyin Allah mai san al'umma akwai akwai annabi Muhammad idan da cin ciyawar da za ta fito daga kabari albarka ce za ta maka amfani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa la'allaka bakhirun nafsaka Allah ya minina kaman ka kake kanka saboda mutane sun ki zama mu'mine wannan bawan Allah da ya damu da kowa ya samu rahama yaya zai koya kabarin ya hana mutane cin ciyawar kabarin idan da ya san ciyawar kabarin za ta yi masa za ta yi mutane amfani wallahi ba zai boye kansa ba zai bari abin ne shi inda inda ciyawa ba za ta fito a kansa ba zai bari ba saboda annabi ya da mutane su samu rahama samu gafara samu alkhairi ai lokacin da yake raye idan ya gumi a gaban gabansa za a zo ana katsar gumin jikinsa ana lashewa ko ana zuba a kwalba a ajiye idan wani abu ya taso a yi amfani da shi ya bi hana wannan ba idan ya yi alwala kada sahaba ya kata tilona ala wadu'ihi ragowar ruwan alwala mazan Allah kaman ayi yaki tsakanin sahabbai waye zai rabauta da wannan ragowar ruwan ko bai hana ba saboda ya san wannan ruwan zai musu amfani ya san wannan gumin nasa zai musu amfani bai hana ba yaya zai hana ciyawa ta fito ashe da aka binne shi a gurin da ba yanda za a yi ciyawa ta fito daga kabarinsa bayan da za a yi makabarin ma ka gan shi ya san cewa ciyawar ko ta fito ba za ta yi masa amfani ba ba ta yi masa amfani ba wannan shi ne yake damun mutane mutane suna ɗayan albarka ba daga gurin da aka ce a nemi albarka ba tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ka nemo albarka daga wajen manzon Allah bayan ya riga ya mutu an binne shi wajen biyayya kai masa biyayya in kana son albarkarsa ita ce alaƙar da ta rage ka ƙaunace shi kuma kai masa biyayya abin da ya ce a bari ka bari abin da ya ce a yi ka yi bakin iyayenka wanda shi ne zai maka amfani amma wallahi da a ce ciyawa za ta fito a jikin kabarin manzan Allah da a ce an yi shi in an bashi inda ciyawa za ta fito kuma ta fito din ka cinye ciyawar gaba ɗaya ba ka yin biyayya a gare shi ba ka ƙaunarsa wallahi ciyawar nan ba ta ba za ta maka amfani ba kuma kuma idan kana yin biyayya ga abin da ya ce ba za ka ci wannan ciyawa ba don bai ci a ci ba bai ci a ci ciyawa ba haka kawai ka je ka ɗauko annoba ka je ka zauna ka gaba Allah mutane ka je ka gani lokacin da suke zuwa makabartan nan haka za ka ga mutane sun zama awaki sun zama shanu sun zama raƙumma suna ta cin ciyawa wasu a ganin su wannan ciyawar in sun ci kenan to karewar ciyawa karewar ciyawa kamanta ga wadda ta haifa wa dan ta haifa wa annabi nuhu ɗa annabi nuhu wanda wannan ɗaya ya fito daga tsatsansa ne daga maniyinsa aka yi wannan dan kuma yanzu yana wuta albarka ana neman ta ne gurin yadda aka tsara a neme ta shari'a ba yadda ka tsara wa kanka neman albarka kana ganin wani babban mutum ka zo ya shafa kanka ko kai ka shafa jikinsa ko ka shafo jikinka wallahi ina maka ina maka ahir ka je ka ɗebo kanka abin da ya fi ƙarfin ka. annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya kaki cinyewa ake yi to je kaga cikakin wannan din wallahi sai ka dauko eh. sai ka dauko cutar da ta fi ƙarfin ka waye ce gaci in kai masa magana sai ce ai al'ulama warasatul anbiya ai malamai magada annabawa ne ya eh, ma cikin malaman ai akwai magada arnan baya ko babu ka tsaya inda aka ce ka tsaya saboda abin da yasa idan da wannan abin da kake yanzu zaka zo ga mutum ya je Madina zuwa Madina yana cikin wani bangare na ibada da aka halatta maka kai ya halatta daga gida ba umra za ka ba ba aikin haji za ka ba takanar sakano ka biya kudin jirgin sama a yi maka biza ka samu guzuri abinda kake da niyya ka je ka yi sallah a masallacin manzan Allah ka dawo waka makan ma ba za ka ba manzan Allah ya ce la tushaddu rihal illa ila salati masajid masallatai uku su ne wanda aka yadda ka ɗaura ɗamara ta tafiya ta kannar ta kano ka tafi ka je ka ziyarci waɗannan masallatan ka dawo da ka Allah ya shigo da kai cikin masallacin manzan Allah manzan Allah ya ba da labari layan tiku adal hawa ya ce tsakanin mimbarinsa wannan mimbarin da ka gani wannan mimbarin da manzan Allah ya ce ya hudu ba a kansa ya ce tsakanin gurin da wannan mimbarin yake zuwa gidansa wannan filin da ka gani shi ne ake kira rauda me rauda yace dausayi ne daga cikin dausayen gidan aljanna wani bangare ne na gidan aljanna wannan gurin in ka je wannan gurin ka je wani bangare na gidan aljanna in ji annabi muhammad domin kabarinsa a cikin gidansa yake a cikin ɗakin iyalinsa aisha ya ce ma bai na baiti wa mimbari rauratun min riyadar janna ka zo ka yi sallah a wannan gurin ya halatta ka je ka samu dama ka yi sallah ko da raka a biyu ne a wannan ka shigo masallacin manzan Allah ka shigo rauza ka yi sallah ka tsaya a gaban kabarin manzon Allah ka yi masa addu'a wannan bawan Allah da ya sha gogoro mai a wajen yada addini Allah ka bashi matsayin da yake roƙon ga annabi yana yana son mu ma mai masa addu'a annabi yana son mu rika yi masa addu'a akwai wani abu da yake so akwai wani matsayi da yake so a lahira yace a wani matsayi ne makamin ma'udan la yanbaghi illa li abdin arju an kuna ana huwa yace da an yi kiran sallah inda an kiran sallah abinda mai kiran sallah ya faɗa ku faɗa a ƙarshe ku ce kuna roƙa min Allah ya bani wannan wato matsayi wa ba'athu lahu maqaman mahmudan allazi wa'atahu Allah ka bashi wannan matsayi da kai masa alƙawari Allah ka bashi tare da cewa manzon Allah ya san Allah bai saba alƙawari kuma ya masa alƙawarin zai bashi amma duk da haka nan ya ce a roƙa masa don ya nuna maka yadda ake bin Allah ko da kana da garanti kai ɗan aljanna ne ka ci gaba da bin Allah ku duba waɗannan bayan Allah manzon Allah ya ce Abubakar dan aljanna ne Umar dan aljanna ne Usman dan aljanna ne Zaid bin eh, Sa'id ɗan Zaid dan aljanna ne Abdurrahman bin Auf ya zana su su goma ya ce waɗannan Allah ya ce in musu albashir tun suna raye ɗan aljanna ne ku amma kalli ibadar Umar bayan an gama wannan magana kalli ibadar Abubakar kalli ibadar waɗannan bayan Allah kullun karatun alkur'ani kullun tsayawar dare kullun kuka abubakar yana cewa wallahi da zan ji ta ɗaya ta shigo gidan aljanna ɗaya ba ta riga ta shigo ba har yanzu ban da nutsuwar tukunna ya fa yadda Allah bai saba alƙawari amma bai sani ba ko ya yi wani abin da ya zama laifi sayyidina Umar yana cewa da zan zo filin tashin alkiyama in ji ana cewa kowa zai shiga aljanna banda mutum ɗaya yace tsoro nake kai zama ni ne wannan mutum ɗaya wannan fa manzon Allah ya musu garanti ba garanti irin wannan na ƙarya ba na yaudara na damfara duk wanda ya maka garantin wai za ka tafi aljanna wallahi malar na an nuna wani bawan Allah yana magana yana cewa wani kaza da kaza kai mun baka aljanna kuma waɗannan duk mun baku a to ainihin kafin ka bani aljanna ba wannan za ka ban ba zuwa za ka nuna maka wasu gidaje da nake bukata a nan duniya ka ce ka ba da waɗannan gidaje inda kana iya ba da kayan wani to in naga ka ba da wannan ya tabbata to sai ce eh tannin ma zai yi ko kuwa amma yanzu wannan da zai je yana iya baka gidan ɗansa ɗan ya ce bai yadda ba ko ya baka gidan almajirinsa ya ce bai yadda ba amma ya zo yana ba da kayan Allah aljanna ta waye ne ba ka iya daukan gidan wani dan adam dan uwanka mai rauni ba za ka iya kwatar gidansa ka bayar ba amma kada ka dauki aljanna kana rabawa kai waye maka garanti kai dan aljannan ne har da ka kai matsayin da kai kai yanzu ba ba ta kanka ake ba kai yanzu magana rabawa ce gaji dan fo wannan kawai to saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana cewa yan uwa idan ka zo gindin kabarin ba kabarin za ka roƙa ba sai ga mutum ya tafi tun daga nan Najeriya sai je tsaya ga gindin kabarin ya sayi da sadati ji itu ka qasidan arjure zaka wa ahtami bihi maka anta allazi laulaka ma khuliqa mar'un kalla wala khuliqa alwara laula Wa ya maka ya ce maka kai ka ce saboda manzon Allah aka halarci kowa da kowa ka ce saboda manzon Allah sallama aka halicci kowa da kowa kawo aya ko kawo hadisi shi manzon Allah bai saboda wannan ba annabi bai saboda wannan magana ba kace duniya da lahira duka mallakin manzon Allah ne property sa ne kayan sa ne kamar yadda na sha gaya mana wannan baitin na na alburda kullum ina faɗakar da ku domin ban ce duk abin da yake cikin alburda kuskure ba ne amma wannan baitin a cire shi baya da amfani wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al wal qalami wa inna min judika yana daga cikin kyautar da ka bayar kai ne kake bayarwa duk wanda ya samu kai ka bashi A duniya wa dharrataha wace wace take shi duniya eh lahira aka ce duniya da lahira duk wanda ya samu kai ka bashi wannan gaskiya ne shi kuma Allah abin da ya gaya mana aka sun wannan wa inna lana lal akhirata wal ula duniya da lahira Allah ce nawa ne property na ne shi ma manzo Allah akan wannan yake duniya da lahira kayan Allah ne wanda duk ga Allah ya bada ya bawa duniya Allah ne ya bashi in kana son duniya abinda manzon Allah zai iya maka ya roƙa maka Allah ya baka kuma ka je ka yi aikin da ake yi a samu manzon Allah ya ce Allah ka bashi ilimi ai ya dafa ejin abin nan Abdullahi dan Abbas ya ce Allah ka bashi ilimin fassara alkur'ani yayi wannan ko bai ba amma sayyidina Abdullahi dan Abbas ya tashi tsaye wajen neman ilimin tafsiri ko bai tashi tsaye ba annabi fa ya masa addu'a amma duk da haka ya ba zama neman ilimin tafsiri saboda a nuna maka tsarin akwai abin da kawai za ka yi addu'a ka samu akwai abin da za ka yi addu'a kuma ka ba bazama nema sai Allah sa ka dace an gane to ka zo kana cewa inna min judika duniya wadarrata wa min ulumika min ulumika yana daga cikin wani dan gutsire kaɗan na iliminka ilmin lauhi wal kalami ilimin lauhul mahfuz gaba daya ilimin na Allah da ilimin alƙalamin Allah wanda Allah ta'ala ke cewa walau annama fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abudin ma nasida kalimatullah ilimin nan na alƙalamin Allah wai wani dan gutse ne dan kadan da ilimin manzon Allah shi kuma Allah ta'ala yana cewa wa ma utitum yana ce da manzon Allah wa qur rabbi zidni ilma ba a ba ku ilimi ba sai ɗan kaɗan ɗan kaɗan ne muka ɗan san muku kuma annabi ake gaya wannan aka ce aka umarci manzan Allah cewa wa qurrabi aka ce masa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qurrabi zidni ilma kai dai ka riga cewa Allah karo mu to idan manzan Allah ilimin Allah gaba ɗayansa wani dan hutsire ne na ilimin manzan Allah ya kuma Allah zai ce manzan Allah ya roƙe shi ya ƙara masa kaga duk wannan shine muke ce wannan baitan bai dace ba bai shi saboda ya saba da musulunci annabi ma ba zai dauka kayan bai shi ba annabi ba wani ne yace ma sha Allah wa ita? ai duk abin da Allah ya so ka so duk abin da Allah ya ga dama akan sa kai ma ka ga dama to zai yi kai a ja'alta ni lillahi niddan wato ka sani kinin Allah kenan bal ma sha Allah wa da kace abin da Allah ya so shi kadai wannan shi ne abin da ya kamata mu gane yanwa waccan ka tobara ce ba yabo ba ne wannan ba yabo ba ne Allah ya gane da mu saboda haka mamaci bai iri amma Allah in ya ga dama sai ka yi magana sai ya jiyar da mamacin kai ne ba za ka iya jiyar da shi ba amma duk maganar da aka ce yanzu misali ga hadisi sun tabbatar mana idan kai wanda ka sani kai masa sallama ko ka zo ko wuce ta gaban gabar ta kai masa sallama hadisai suka ce suna jin wannan sallamar da kai kuma za su amsa maka abinda za mu yi kokari mu nema kawai menene ingancin wannan hadisin kuma ga hadisin eh, ibn abdulbari ya tabbatar da ingancinsa kuma malamin hadisi ne to kenan dole mu yadda wannan yana faruwa to shikenan yanzu na zo muna fira ne da abokina za mu wuce ka gaban wani kabari muna fira wannan firan mai kabarin yana jinta baya ji abin da aka ce mana yana ji iya nan za mu tsaya yana jin iya wannan sauran abin da ba wannan ba ba mu da dalilin da za mu ce eh, yana jin wannan abun ba annabi ya ce yana jin karanta takalmanku a lokacin da za ku juya shi nan, mun yi da yana ji me yasa saboda annabi ya ce yana ji shi kuma la yantibu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi ya ce yana ji yana ji abinda ba mu da inda muka samu annabi ya ce ko Allah ya ce mu shiru da bakin mu kar mu ce mamaci yana jin wannan kar ka ce idan ka kuka mamaci yana jin ka in ka dariya mamaci yana jin ka in ka shewa in ka waye a'a ba mu da labari akan wannan a iya abin da aka ce yana ji nan za mu tsaya na'am wa innaka la tusmi'u wuta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina baka iya jiyar da kurmaye magana musamman idan sun juya sun juya maka baya suna tafiya su ba su magana ka ba na'am wa ma anta ummi qala Allah ya ce wa ma'anta bi hadi al’ummi, kai ba za ka iya shiryar da al’ummi makaho ba. Makaho kala biyu ne, akwai makaho wanda ya rasa idansa, wannan wanda kake gani da shi shi Allah ya kwace masa idansa. Wannan Allah zai musanya masa ma da ido da aljanna manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya kwace wa ido da kada gani ka daina gani to wannan kaman albashiri ne Allah ta'ala zai baka aljanna Allah ka ba su aljanna eh duk da haka nan Allah ta'ala ka bar mana idanun kuma ka ba mu aljanna ko kuwa eh amma kuma ai wannan yana nuna wato ba wani aibi bane ba kiyayya bace ga wani dan adam Allah ya kwace masa ido Allah ce duk wanda ya raba da habiba ta yi idan duk wannan su guda biyu awwatuhul janna zan musanya masa da aljanna Allah duk wani musulmi da ya rasa sa, Allah ka musanya masa da aljanna wa ma anta bi hadil ummi bangare na makanta shine makanta zuciya innaha la ta'mal absaru ido wannan ba shine yake makancewa ba wane ne yake makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciyoyi wanda suke cikin kiraza su ne suke makancewa Me abin nan abin nan yana cewa zuciya in ta makance ai ganin ido bai yi fa'ida ba ga idan yana gani ƙuruƙuru amma bai iya ganin gaskiya lahum qulubun la yafu la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna bi ulaika kal an'am bal hum adall ga idan amma bai ganin gaskiya da shi ga kunnan amma bai jin gaskiya da shi ga zuciyar amma ba ta iya fahimtar abin da yake zai mata amfani Allah ce wannan kamar dabbobi suke kai sun mafa dabbobi lalacewa Allah ya kiyaye mu Allah ce in ah, wa ma anta bi al-umi an dalalati in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina wanda zaka iya jiyarwa ji da zai masa amfani shine man yu'minu bi ayatina wanda ya imani da ayoyin mu ko ko musulmuna suna masu mika wuya ga Allah subhanahu wataala sun mika wuya sun yi biyayya to wannan ne in ka jiyar da su magana za su za su yi mata amfani Allah ka jiyar da mu magana za ta yi mana amfani cikin alkur'ani na'am Allahu allazi khalaqakum min ثم جعل من بعد كتب قوة ثم جعل من بعد قوة ما يشاء Wannan kuma Allah ta'ala yana faɗakar da mu wata aya da ke tare da mu ba mu san da ita ba ko kuma mun manta da ita Allah yana faɗakar da mu akan tanqulat matakai matakai matakai da muka biyo kafin mu zo yadda muke a yanzu mu a matsayin mu na dan adam atwarul qalbi halan ba'da halin mun kasance a wannan halin muka tsallaka wani hali muka koma wani hali kafin mu zo a yadda muke yanzu asalin ka dan adam kai asalin ka turbaya ne sannan ka zama asalinka mani wulaƙantaccen ruwa in ji Allah ku min ma'in mahin mun halice ku daga wulaƙantaccen ruwan da in yi taɓa rigar ka kyamarsa kake sai ka wanke to daga shi ne asalinka daga wannan aka yi ka sun mamin alaka ka zama ainihin gudan jini sannan motsa ka zama tsoka sannan ka zama ƙashi Allah Ubangiji ya halitta tsoka da aka lullube wannan kashin da ita bayan an yi frame ɗinka kuma aka bi wannan frame na aka lulluba masa tsoka aka lulluba wa tsokar fata Allahu akbar sun ma yi kusil eh, ma wannan kashin aka lullube shi sannan aka hura maka rai sannan ka fito daga cikin mahaifiya kana mai rauni a lokacin da ka fito daga cikin mahaifiyarka ba ka iya kanka komai ba ka iya ba kanka abinci ba ka iya kai kanka ko ina ba ka iya zama abinda za ka iya kawai shi ne kwanciya ita ba kwanciya ba ka iya juya sai an juya ka nahifan ɗan raman mai kana mai raunin ƙarfi ba ka da wani ƙarfi sannan a hankali a hankali ta shubbu ƙalilan ƙalilan kana tashi kana ɗan abin nan tashi kaɗan kaɗan hatta ta kona sahiran har ta zama ɗan yaro kaɗan yanzu ka iya rarrafe ka iya zama ka iya rarrafe ka iya tatata sun ma hadasan sannan ka zama hadas shi ne ka baro wancan marhala ta ba za a ce maka jinjiri ba amma ba kai saurayi ba sannan murahikan har yanzu ka wuce ɗan ƙaramin yaro amma dai ba kai a ce maka saurayi ba kana murahik irin dan shekara goma irin dan shekara goma sha biyu sha uku sun mashaban sannan ka zama saurayi tun daga shekara goma sha shida ko sha takwas mai suke faɗa yanzu har ka kai shekara talatin hayan saurayi ne kai to a lokacin fa kuma kana ji da ƙarfi tunaninka ya fara haɗuwa gabbai sun haɗu abinda za ba ka iya ɗauka yanzu kana iya ɗauka in ka falla a guje sai haƙuri babanka ba zai iya kamo ka ba da fa ya fi ƙarfi. amma yanzu ka fi shi ƙarfi. in aka ce ku gudu tare ɗaya da masa za ka yi in ka ruga abu za ka ce ya bi ka ya kamo ka wayo ba zai iya ba e da ya fara sai ta ya gaji kawai mun je za mu yi bal a can jami'a inda nake koyawa aka ce za a yi bal da ma'aikata da ɗalibai masu fita ni ma sai na shiga muka zo za mu buga to akwai wani abokin aikinmu dr sa'idu khalid to shi aka nuna masa position ɗinsa ga inda za ka je can ne za ka je ka tsaya to ya fara tafiya sai ta shiwa ya gaji da kai gurin ma da zai amma ne ni kaga yadda nake abin nan <laughs> eh. an gane ko matasa wannan kada ya isa ku ga aya da can babanka ya fi ka ƙarfi? kaya mai nauyi sai babanka zuwa guri mai nisa sai babanka yanzu kuma sai kai al'uwa ba da ba bayan kana da wancan launi za ka iya kanka kowa in kai bawali ba za ka wanke ba sai dai a wanke maka kashi sai dai a wanke maka amai sai dai a wanke maka komai baka sani ba wando wannan sai an sa maka sun mai yashi ra'ufin na ƙasa sannan kuma bayan kayi wannan ƙarfin ƙarfin ka ya cika sai kuma sai ka yi sudu kuma ka yi ƙasa ƙarfin kullum yana raguwa ƙarfin mazakuta ka yana raguwa ƙarfin gaban ka yana raguwa ƙarfin tunanin ka yana raguwa ƙarfin ganin ka yana raguwa ƙarfin jin ka yana raguwa kuma yana raguwa sun mai yashi yahu sannan ka zama tsoho sun mai haramu sannan ka zama tukun ka san gara a ce maka tsoho tukub da a ce maka saurayi tukub eh, a yaka kasan akwai saurayi tukub akwai tsoho tukub eh daga mu irin mu saurayi saurayi tukub ne wa huwa za'abu ba'da kowa ga wannan kuma rauni ne bayan karfi da can kai karfi bayan raunin jinjirantaka yanzu kayi karfi ka zama saurayi to yanzu kuma bayan ka zama saurayin kayo sulu kayo kasa komai karfin ka fita kowane bangare yana raguwa saurinka ya ragu kayan da kake iya dauka da yanzu ba za ka iya ba inda za ka daga murya ta je da yanzu ka daga ba za ta je ba Allahu akbar eh fata zuuful himma kokarin ka ya ragu motsin ka ya ragu wato ainihin tunanin ka ya ragu ta tagayyar sifatu zahira wal batina sufofin ka na zahiri da na batini duka suna raguwa Allahu akbar saboda haka Allah ta'ala ce sun maja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba bayan wannan karfi da kake ji da shi na salmataka sai Allah ta'ala ya sa dha'af ya sanya maka rauni wa shayban aka sa maka burbura Allahu akbar ya khalaqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama kun ga gemun nan nawa ban san wani gemu da ya ci kuɗi kamar wannan gemun lokacin da muka je Madina in naga kowa da gemu ba abin da nake so an gani ma da gemu a nuna ma a ce ga maganin gemu naira riyar ɗari biyar riyar dubu ɗaya in je so. su ya ringa kwambalawa a ce ga ɗan abin da za a goga amma sai na ɗebo in goga in goga wasu nake dai nima in gana ya gemu to lokacin bai yi ba da lokacin ya yi ba wani magani gashi ne ya fito eh la ka dan ma ya fara fari ya kalu eh, eh, kuma eh, ya shako Allah yana halittar abin da ya ga dama wa huwa al-aliyyul qadir Allah shine al-alimu masani mai cikakken sani akan komai al qadiru mai iko akan komai ikon nasa ne ma yasa kana kana da rauni ya mai da kai mai karfi kana da mai karfi ya mai da kai mai rauni yanda da kana jinjiri kake sakin fitsari a inda ga dama haka zaka yi tsufan da zaka ringa sakin fitsari da kashi a inda kaga dama a wancan lokacin baka jin kunyar ce, sai ka zo lokacin da baka jin kunyar ce in tsufan ya tsufa Allah ya kiyaye mu ki zama na Allah yake roƙon Allah Allah karka sa mu yi tsufa karka kai mu arzalin umri mafi munin rayuwa mutum aga kashin sa yana jinjiri aga kashin sa yana abin da yana yana yana yana yana yana da jikoki da yayaye Allah ya kiyaye Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyauta ƙarshen mu na'am to kwamitin marayu a jiya wajen karatu an samu naira dubu biyar da dari hudu da arba'in da biyar naira dubu biyar da dari hudu da arba'in da biyar sannan akwai alhaji kabiru ado ya aiko da taimakon naira dubu arba'in ya ce a ba marayu akwai alhaji abdulaziz shehu ya aiko da naira dubu goma ya ce a ba marayu akwai alhaji ibrahim dan yaro ya aiko naira dubu ɗari biyar ya ce a ba marayu yau dukkaninsu Allah ya saka mutu alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ya saba dukiyarsu albarka Allah ubangiji ya ba su karfin gwiwa ci gaba da taimakawa addinin musulunci Allah ubangiji ya faranta ma waɗannan marayu da ake son taimakawa kuma Allah idan mun sa su farin ciki mu Allah ka sa mu farin ciki ta hanyar yaye mana dukkanin damuwoyin suka dame mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta بسم eh, ah, malam Allah ya tsara wa malam lafiya Allah ya ya samu na cikin ah, malam nake da shi zane da hukumar wannan masallaci mai albarka ah, ina ɗaya daga cikin matan da suke zuwa sallar tahajjudi a wannan masallaci malam ko jiya mun zo sallah aka ce mana wai mata ta san su kame malam wallahi ba iya ni kadai ke nake da bukatar zuwa sallah a masallacin nan ba to ina magana a madadin matan da suke zuwa masallacin nan hmm. don sarkin mulki Allah ko da iya wannan shekarar sai a bar mu yanzu wallahi malam kamar yadda maza suke da bukata kuma muna da samun bukata muna roƙon daga ƙarshe ina mai roƙon malam da ya amshi da kudu Allah ya mai da malam gida lafiya. To baiwar Allah, akwai abubuwa guda biyu da zan gaya miki. Na farko dai duk wanda Allah ya cimsa rahama da tausayi da san amfanuwar kowa da kowa a zuciyarsa babu kamar annabi Muhammad haka ne ko ya fi kowa tausayi ya fi kowa ƙaunar alkhairi ya yafi je ko ina shine yace la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairul lawalla kar a hana mata zuwa masallaci amma su yi sallah su yi ibada a gida su yi ibadarsu a gida ya fi musu alkhairi su yi ibadarsu a gida ya fi musu alkhairi ba gyara za mu yi wa mazan Allah ba wanda ya isa ba yadda za a yi mutum mazan Allah ya magana kai musu gyara ba zai yiwu ba amma wato duk lokacin da kika ga an kirkiro wata doka ta cewar ana son hana mata zuwa masallaci kaza wanda na tabbata ba wannan masallacin bane kawai wannan matsala take faruwa akwai masallatai da yawa ba sai na ambaci sunayen masallatan ba abinda za ku lura bayan Allah mata shine duk lokaci ba ta da ayyuka su ake komai ana su cika masallacin zo ita ta ibada to wake ɗaya shi ke bata gari ana ganin ɗan da ake yi tsakanin maza da mata in za a zo sallah ko in an tahi da sallah da kuma abin da ake gudun kada ya faru saboda shi ubangiji da ya ce kar a ɗa, ya san me yasa ya faɗi haka to sallar nan da ake fitowa ana tashi ana yin ta tsakar dare ana yin ta cikin dare kuma ana tashi cikin dare a koma gida to masallaci tun da kaga sun hana su 'yan kwamati ba za su rasa wani report wanda ya zo musu ko yake yawan zuwa musu wanda ya tilasta musu daukan irin wannan matakin ban ji labarin report din anan ba ban san me yayin dalilin da yasa 'yan kwamati suka dauki wannan mataki ba amma a wasu masallatan na ji labarin abin da yake faruwa a wajen irin wannan sallah waɗansu matan suna amfani da wannan dama su roƙi mazansu ko iyayensu za su yi masallaci sallah amma sai su so iyayen suna tsammanin suna masallaci su ko ba sa masallaci ko ba sa gidan iyayensu suna wani guri na daban na gurin da bai kamata ba sai sun gama abin da suka gama sun kintaci lokacin an tayi daga masallaci sai su koma gida daga ina daga tahajjudi ko ba tahajjudi suka yi akwai tahajjudi ne da suka yi to ai an ce gani idan ka gage min dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa naka ruwa idan ana jin labarin wannan abin yana faruwa a gurare ba za mu jira sai ya faru a nan sannan mu dauki mataki ba zuwa yanzu ba mu da labarin wani abu mai kama da wannan ya faru a nan amma dai na tabbata haka kawai don ƙin mata ko kuma don ƙin mata su amfana babu yadda za a yi a hana mata zuwa abin nan mu fa nan mu ne ma muka bar mazan masu masallatai da yawa mazan ma an hana su mazan ma an hana zuwa su ta tahajjudin ba ma mata kawai ba kuma ƙulga kusan halin da muke ciki abubuwa ne mariga mun cikin wani yanayi wanda kowa ya zama yana takaicin halin da ake ciki to dole ne a yi iya abin da ake iya sauran a Allah eh, a yi iya abin ake iya yi sauran a Allah subhanahu ta'ala saboda ka ina ba ki haƙuri ina ba sauran mata haƙuri ba zan yi amfani da kasancewa ta shugaba ba in yi karfa-karfa da ainihin su yan kwamati bayan kuwa ban san me dalilin da ya sa suka ɗauki matakan da suka ɗauka ba eh, ni ma na ce musu idan sun ɗauki wani mataki ba dole ba ne sai sun gaya min inda abin sun hango maslaha gare mu duka saboda idan wani abu manaki ya faru a nan ko da na sani ko ban sani ba kai tsaye zai shafe ni kai tsaye zai shafe ni to in suka dauki mataki dan tsare mana mutuncin mu gaba daya sai dai mu wasu addu'a Allah ya saka musu alkhairi assalamu alaikum wa warahmatullahi